Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma niyya. Haka kuma kuna iya sauraren shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da hantsi ga cikakkun labaran wanda ni Usman Ahmad kabara zan karanto. Zargin tursasawar saduwa a kan rundunar kiyaye zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya ta karu sosai a shekarar 2015 da ta gabata, duk kuwa da tsananin dokar ba sani ba sabon hukumar ga duk wanda aka samu da irin wannan laifi. Kamar yadda wani rahoto da ya fito daga ofishin babban magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya banki mun ya nuna a ranar Juma'a, ya ce an sami rahoton cin zarafin saduwa har kashi 99 inda ya wuce na shekarar 2014 da aka sami rahotanni guda 80 yawancin zarge-zargen sun fito ne daga ko inda sojojin da 'yan sandan kiyaye zaman lafiyar na majalisar ɗinkin duniya suka gama aiki ko kuma wajen da suka suke kan aikin na wanzar da zaman lafiya wani karamin sakataren ayyukan majalisar atul kyari ya ce ba za mu yarda da irin wannan aika-aikar ba ta kyala waɗanda ya kamata su zama su ne masu kare al'umma su zama kuma su ne kamar dodanninsu ba Yankin Difa a jamhuriyar Nijar yana taka rawar ɗaukar dubban 'yan gudun hijira da suka hada da 'yan Najeriya da Nijar wannan sansani dai na wucin gadi yana kan wata babbar hanyar zuwa gari gari ne a ƙasar. Hakan ya tabbatar da cewa mutanen suna cikin fuskantar yanayin matsanancin zafi kasancewar ƙasa ce a cikin Sahara sannan kuma ga kwalta shimfiɗa a kan babbar hanyar. Mataram Kadogo wata 'yan Najeriya ce da ta tserewa harin Boko Haram inda suka iso sansanin birnin da ke Difa ta ce wata rana ne da misalin karfe biyu da rabi na dare maharan suka dirawa ƙauyen nasu inda kuma ta ce suka fara harbi kan mai uwa da wabi suka karkashe mutane inda kowa ya ta kansa wasu ma suka fice daga gida ba tare da sun sa ko sutura ba kasancewar tsakar dare ne ita ma ta ce daga baya ta suri ɗanta na goye ta goya sannan ta tasa ƙeyar sauran suka tsere inda a yanzu haka suna wannan sansani tare da 'ya'yanta guda takwas majalisar ɗinkin duniya kuma ta kukan cewa tallafin da take burin kaiwa musu 'yan gudun hijirar a difa ya yi wahala matuka saboda warwatsuwar da suka yi ba wuri ɗaya ba a ɓangarori daban-daban na kan wannan hanya inda nisan kowane bangare yakan kai kilomita 30 a tsakani. Wukar da aka samu shekarun baya a wani rukunin gidajen da gidan tsohon ɗan ƙwallon kafar nan ta ruga na birnin Los Angeles wato O.J. Simpson ya, bayyana cewa ana kyauta zaton wannan wuka da aka samu za ta iya zama sanadin da za a gane yiwuwar aikata kisan da ya yi a shekarar 1994 wanda ake zarginsa da laifin kisa har biyu ciki har da matarsa kamar yadda wani shafin intanet na TMZ da ya fara rawaito labarin ya ce wani leburan ministan gine-gine ne ya tono wukar a wani wuri a kan iyakar wannan gidaje na rukuni da ake rushewa domin yi musu kwaskwarima wukar dai wani dan sanda ya karbe ta bayan mutumin ya tsince ta inda ya ba shi da niyyar ya kai wa hukuma sai bayan ritayar wannan ɗan sanda ne ya sanar da abokinsa cewa ana son ya kai wannan wukar ga hukuma kasancewar wanda ya tsinci wukar ya mika maganar gaba inda ya ce ya tono wannan wuka tun a shekarar 1998 an bayyana wukar da cewa irin karamar nan ce da ake ninke ta sannan ta yi matukar tsatsa saboda binne ta da aka yi a ƙasa wannan dai na zuwa ne bayan da ake sa ran shi mr oje na samun damar da zai iya samun yafiya a shekarar 2017 idan allah ya kai mu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc Tattalin arzikin Amurka ya yi nauyi sosai sakamakon yawan ayyuka da aka samu da suka kai 242 a watan da ya gabata a wata sanarwa. Ma'aikatar Ayyukan Amurka ta ba da rahoton cewa kaso mara karkasan mutanen da ba sa aiki a Amurka ya sauka sannu a hankali zuwa kaso 4.9 a watan da ya gabata din ne suka fi da wannan sanarwa inda suka ce an samu karuwar ayyukan yi a kasar da kaso mafi yawan da ya fi waɗanda Da masana tattalin arziki ma suka yi kintacen za a samu a baya an sami karuwar ma'aikata a fannoni irin su lafiya saye da sayarwa harkar abinci gine-gine da bangaren ilimi ciki har ma da maganar harkar ma'adanai da kuma ma'aikatan man fetur duk da yake an samu nakasin karyewar farashin man a duniya inda kuma shi kanshi bangaren na farashin man fetur ya rasa ma'aikata da dama wannan na ci gaba da nuna cewa an sami ci gaba sosai karkashin gwamnati gwamnatin shugaba obama wanda shi barack obama din ya yi amfani da wannan dama wajen sukar lamirin waɗanda suke neman takara a shugabancin amurka ya ce ba su yi wa kasar adalci ba da suke cewa tattalin arzikinta yana karewa ya ce suna faɗar haka ne kawai domin jin daɗin bakinsu na yakin neman zaɓe a kamfe da suke yi bincike ya nuna akwai amurka kamar miliyan bakwai da dubu ɗari takwas ne kacal da suka zama ba sa aiki daga cikin sama da mutane miliyan ɗari uku da sittin na ƙasar. har ya zuwa yanzu dai ba a sami wani labarin ci gaba ba game da yunkurin diflomasiyar kare yarjejeniyar sulhu a gabashin ukraine to amma masu lura da al'amura dai sun ce har yanzu yarjejeniyar ta minsk ta bata mutu ba a shekaran jiya alhamis aka samu taron ministocin kasashen su jamus rasha ukraine faransa da kuma firaministan kasar a birnin paris inda suke kokarin sake maido da yunkurin wannan tattaunawa ta zaman sulhu domin ka zaman lafiya ba a dai cimma tsarin yarjejeniyar ta minsk ba da aka kulla a watan fabrairun da ya gabata a shekarar 2015 wacce wa'adinta ke cika a karshen shekarar nan da ta gabata wani mai tsokaci jeff retke ya bayyana cewa wannan hare-hare sai fa in su wanda suke da goyon bayan moscow da kuma su 'yan kyiv sun yi aiki tukuru domin yunkurin tsagaita wuta a tsakaninsu kafin a samu wannan yarjejeniya ta tabbata Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu saurare ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kokumi ne. Ba kalmar so ke da wuyan faɗiwa, hakikar so ke da wuyan rabewa. Kalmar so na da wuyar rabewa alam. nazarin so mai rudar na gwagwalwa ala harkar so ta kasannu a sannu ala Muji an so ciracin ya tafi ga ala ba kalmar so ke da wuyar faɗiwa hakikar so ke da wuyar rabewa. ba kalmar so ke da wuyar faɗiwa hakikar so ke da wuyar To ma da kafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau. Malam Ibrahim barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda biyar. Rahotonmu na farko zai yi magana akan cutar zazzabin cizon sauro wato malaria. Rahoto na biyu zai yi magana ne akan mahimmancin tsabtar muhalli da matakan da ya kamata a ɗauka a koda wani lokaci domin tsabtar muhallin. A rahotonmu na uku kuwa zai yi magana ne akan cire belu da ake yi wa yara jarirai. Rahotonmu na hudu zai yi magana ne akan cutar zazzabin zika. Wanda masana harkar kiwon lafiya suka ce sauro ne ke kawo shi. Shi kuwa rahotonmu na biyar zai yi magana ne akan rigakafin cutar shan inna wanda ake dab da ganin ta kwata-kwata daga Najeriya. Ma da lagai da Mamman Nasir. Ci na makaho baka iya rabewa, mace da ciki Allah ne ke rabewa, sakar zuci Allah ne ke isanewa, halayyar ɗan adam ba a iyawa. Kalmar so na da wuyar Bincike da masana harkar kiwon lafiya suka yi ya nuna cewa rashin tsafta na ɗaya daga cikin abin da ke kawo yaɗuwar sauro mai kawo zazzabin malaria. Shu'aibu Mani daga maraɗin jamhuriyar Nijar ya tattauna da wani ƙwararren likita A kan cutar zazzabin cizon sauro malaria. Shugaban yaƙi cutar zazzabin cizon sauro a jihar maraɗi. Muhammad Lauli Janjuna a jihar da ƙarin haske. Ko da yaushe ko rani ko damina, ko ɗari ko zahiru tana. Tun galibi ke kawo ta. In mutum aji hankali shi na iya gane cikin sauran ma wata an mace wata an namiji. an mace ita ce baka gane shi ba sai in kaji cizo ka. Macen sauro ita ke haddasa musu sauro cizon sauro. Abin tuni ai tana kawo illoli da dama. Illoli iri-iri. kaga mu mun kasawa ta kashi biyu akwai masasarcin sauro mai sauki akwai mugunya mai saukin ita ce wadda mutum zai hawar jin kasala ga jiki da ciwon kai da zahin jiki shi kasan shi na ciwo don in akwai gidan likita kusa shi zabar maza tun ba ta zama mugun kenan in an kai wasa ne za a koma cikin wancan kote din na mugun zura wadda sai an samu mutum rom mutum ma wani bi har ma shi shiga cikin halin bai san ko cikin mai kyau galibi da dawa ne ta damuwa wa'anda ta damuwa yara ne kankana daga shekara ɗaya zuwa shekara biyar kuma da mata masu juna biyu don saboda su ne in ka diba cikin girgam din mu su ne da yawa wanda ake rubuta mana ana kuma daga gundumomi gundumomi kuma sati su mata masu juna biyu ba yawa sun kai ba dan saboda riska sun kai dauka da yawa saboda wannan juna biyun da aka su suna iya zubar shi dan haka nan ake sa su su kuma yar kankana na fara da kaga sun yawa su ne za gani cikin lodin da ake aiko mana su ne za gani da yawa saboda shi yaro in ma yana sallah bai sani ba sai an ji zahin jiki masu sallah tana iya zuwa ta mai ya banna ba a sani har ta kashe shi ma faɗakarwa da likitoci ke ya shiga kan al'umma zuwa likita da gogawa amfani da gidan sange adama malam musa wata uwa da na iske asibiti saboda rigakahi ne ga ɗiyanmu in an ba da daɗin mu ne me yasa za ki rigakafin saboda cizon sabro sabro kana tsaye ma kana cin tuwo yana cizon ka dole ka zo ka yi rigakafin cizon sabro saboda masassarar shi ka ta ta maka illa ga iyalanka ina kiran ki ga sauran takurori mata gaskiya ina kira ga takurori mata ubangiji Allah ya sa su dauki wannan abu da mahimmanci. Ko bayan rashin tsafta da mutane ke fama da ita ga rashin aiki da gidan sange babban matsala ce da ke jawo cutar zazzabin cizon sauro amma a nan Muhammad Lauli juna ya bayyana cewa mata sun fara ganewa. Jama'a sun fahimta sosai saboda yanzu ko sayar sange da ake bada yanzu mata sun rage bakin gwargwado da inda ka tai kowane gari kaga ana unhwani da gidan sange. shi don kuma muna ji hankalin jama'a su gane gidan sange na ɗora unhwani da shi don saboda ko da ma sabro bai zo ciye ka ba in dai ka shiga cikin kasan ka tabbata da ba za ya cizon ka ba to kwana za kai daidai. Muhammad Lauri Janjuna kenan shugaban yaƙi da cutar zaɓen cizon sauro a jihar maraɗi Sha'ibu Mani murya Amurka daga maraɗi a jamhuriyar Nijar. Ganin irin mahimmancin da tsaftar muhalli ke da shi wajen kula da kiwon lafiyar al'umma ya sanya gwamnatin jihar Kano ta ɗau alwashin sanya wando kafa ɗaya da yaƙi da masu sayar da gurɓataccen kayan abinci ko waɗanda lokacin amfaninsu ya ƙare. Wakilinmu Muhammad Salisu Rabiu na ɗauke da rahoto. mukaddashin daraktan lafiya a hukumar lafiya matakin farko na jihar alhaji jafaru gwarzo ne ya bayyana haka alhaji jafaru gwarzo wanda kuma shine sarkin tsabtar kano ya ce ko shakka babu ana samun batagarin da ke kawo kayayyakin da suka lalace amma dai su ma hukumarsu suna kama su kuma ana hukunta su kamar yadda ka ce a lokuta suna kawowa to mu kuma a lokuta muna kamawa domin duk mutumin da ya kawo mana abinci ko ɗanyen abinci ko dafaffen abinci ya kawo shi kano in dai jama'a illa aiko ba ma kyale shi sai mun hukunta shi mun kai shi kotu sannan kuma lalata abubuwan nan ina misalan irin wannan ayyuka da kuka gudanar yanzu ko da sati biyu da suka wuce akwai masu sana'ar yin madara wanda ake cewa yogurt akwai masu sana'ar yin lemo wanda ake cewa juicy juice kai juice ko da turanci sai suke saka abubuwa a ciki waɗanda ba su dace ba a saka starch a cikin madara a saka wasu hoda wanda ba a san su ba wai saboda inganci na ƙarya sannan a jikin kwalin bisa ƙa'ida ko ledar ana saka shaida cewar wannan abu an yi shi rana kaza kuma zai kare rana kaza to amma sai ga cewar ba abin wannan dokar ba ma a rubuta baki ɗaya saboda zalunci to kwanaki sati biyu da wuce mun kwace wa'annan rukunin madara ya da jus jus. mun je mun murje su mun markaɗe su na wajen miliyan uku da wani abu na biyu kuma akwai masu kawo mana kifi ɗanyen kifi sadin daga wori daga lagos daga port waɗanda suka lalace suka riɓe sun daɗe a cikin hanya a cikin jirgin a cikin ruwa lokacin su ya ƙare sai a ɗauko shi ya fi arha a ɗauko shi a mota mota da ta babu abin na'urorin sanyi a ciki sai a kawo shi kano a zo a sashi a cikin ɗakin sanyi yana wari haka ga 'yan suya sun zo daga ƙananan hukumar nan guda 44 sai ka ce ma duk duniya duk 'yan suya duniya suka zo nan gurin da asuba karfe 5 da rabi ana wawasa maimakon a sai da shi dubu misali sai a sai da 1,500 to in kun kama irin wannan wani mataki kuke ɗauka. ai kai tsaye za mu kama gurin mu rufe kafin ma mu kama mu dake su sai mu kai kotu mu kotu ta kira mutumin ta hukunta shi za mu kai sample ta hukunta shi ta bada umarni a je a lalata shi so yan shekarun nan shekara daga bara zuwa yanzu ina tsammanin mun kone mota mai ɗaukar katan 800 mun kona mota ta eh, mota ta fi goma sha biyu mu je mu kone mu zubar bayan an hukunta shi masu yin biredi suna sa promet ba ai bromet yanzu ma a kansa muke ko sati biyu suka wuce mun kama gidajen burodi guda biyu ɗaya a nan hanyar dobi ɗaya kuma a wani sa haiba ga yana a hanyar garin laraba abasawa dauke da wannan muka kama su muka yi su kotu saboda an musu tara kuma an ba mu uzini mu rufe gidan burodin an rufe gidajen burodin yanzu sannan kuma mun kwashe burodin da aka yi wani idan mu ya gani mun je mu lalata shi saboda duk mutumin da yake kamar zai kare doka irin wani cici mutane a tsaye muke alhaji jafaru gwarzo ya yi kira ga jama'ar jihar da su dinga duba lokacin da kayan abincin da suke saya zai kare don gudun barkewar cututtuka sanadiyar cin gurɓataccen abinci Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. A gaida Muhammad Salisu Rabiu, cire belu ga jarirai al'ada ce da ta daɗe a cikin al'umma. Shin ko cire belin yana da alfanu ko kuwa akasi? Halimatu Abdullahi na ɗauki da rahoto. Muhammad Khamis Arab jami'i ne a sashen kula da lafiyar abin da ya shafi matsalar kunne gami da maƙogwaro na asibitin Rashid Shakuna a birnin Dutsen jihar Jigawa. Wannan abin da ake cewa beli din nan alal hakika a likitance abu ne da yake taimakawa wajen furucin wasu baƙaƙe baƙaƙe ba wasu ba kamar su da ga ma na da sauransu sannan kuma yakan taimaka wajen tunda a makogwaron akwai abubuwa da Allah ya sa kala-kala a makogwaro da wasu na'urori ta cikin wannan gun da kake shekar iska ya je ta tafi ta cikin nan gun kake tauna abinci ya je ya tafi to takan taimaka wajen aikin ta yayin da zaka haɗi abincin haɗiya sai wannan bilin idan karkace ba ya je tare kofar iska don ya ba da dama ga abinci ya ga lafiya kalau wato don kar mutum ya kware don kar mutum ya kware sannan kuma idan zaka sheki iska din sai ya dawo ya tare bangaren abincin don ka sheki iska lafiya lafiya da haka zaka mafi yawancin jariran da ake wa yankan yankan beli din nan cire beli a yanke daga wuya za ga an kawo su a gurguje asibiti daga sun sha mama mama ya dawo ta hancin don me domin an yanke ta completely an hana ta aikin ta na wancan aikin da ake mm. sannan in babba ne zai dinga yawan kwaruwa wani sai ya dade ma ba shi ba iya cin abinci kullum yana nan a kwari yana cikin kwaruwa banda bleeding jini zai fada ta ciki tunda cin abu ne a makogoro jini ya tafi ga cikin yaro ya cika cikin huhunsa matsala ce daban a kawo shi asibiti a kawo shi anemia sai an karin jini wani ma ga internet bleeding din ba san me ba yaron yana ta kahin jini yana kahin sa bakin ba san me ba wannan bilin da kuka yanke ne ta jawo masa wannan matsalar karfi ma ga an rasa yaron ta zo da karar kwana To a ƙarshe wanda kira za ka yi ga jama'a bisa ga wannan yanayi da ake na cire bilu? kiran shine har kullum iyayen ƙasa hakimai da gate da sarakuna da kuma su malamanmu tare kuma da likitoci din a samar da ita gwamnati kenan a samar da wani yanayi da lokaci lokaci za a karfafa irin wannan ta karfafin yada labarai da za a ci gaba da wayar da al'umma kai su ma malamai a masallaci su tsaya dafa an suna kullun jan hankulan mutane domin za ga abubuwa da dama dama ba addinin ne yace ko na musulunci ko na kiristanci yace ayi ba amma mun tafi mun abu abin na al'ada muna ta yi kuma iya da illa mai yawa katuwa da yake haifar mana kowa ya sani ba wai ba sani ba da haka iya da ke wannan ta ta taimaka wajen wannan irin wayar da kai din yadda ya kamata kwarai da gaske fatan za a kiyaye halimata abdullahi muryar amurka daga jigawa a najeriya cutar zazzabin lasa da kuma cutar zazzabin zika na kaɗan daga cikin cututtukan da suka watsu a cikin al'umma a faɗin Najeriya. Kuma bincike ya nuna cewa cututtukan na yin kisa farar ɗaya ga duk wanda suka kama. Kowane matakai ya kamata a lura da su domin gane mai ɗauke da cutar? Wakiliyarmu Amina Abdullahi ta tattauna da masana harkar kiwon lafiya ga ta kuma ɗauke da cikakken rahoto. asibitin koyarwa na jami'ar abubakar ta fawa balewa da ke nan bauchi ta shirya taron lakca na wuni guda wa ma'aikatan lafiya na kowane sashi da ke asibitin kan yadda za su fahimci mai ɗauke da cutar zika dr sambo zailani shi ya gudanar da wannan lakca mun yi magana akan eh, zika da lasa da zika a yanzu dai bamu da shi a Najeriya amma mun taba samun shi a Najeriya tun 1954 a Najeriya to amma a yanzu haka bamu da shi a Najeriya amma akwai shi a wasu ƙasashe so kuma abin da muke fara cewa shine tunda babban abin da za a yi a kare mu kare kanmu daga wannan zika shine mu tabbata cewa babu sauro a tsakaninmu duk inda sauro suke yaduwa ya kamata mu san cewa kamar ruwa in akwai ruwa ne so a wajen suke haifuwa su a wajen suke yin koyaye sai su sai su fafe so in dai ba a barin ruwa yana kwanciya a waje so definitely ba za a samu sauro da yawa wajen ba in kuma babu sauro akwai cututtuka da yawa wanda ba za ku samu kamar malaria ma ga sauro ke jawo shi to kamar shi ma zika wannan wani sauro na ma ba irin na malaria ba shi na malaria anopheles mosquito muke wannan na zika kuma aedes aegypti mosquito so in dai har da ka san yadda ka yi ka kare kanka daga cizon sauro to wannan shi zika din Allah da kuma ba za ka same shi ba sai kuma masu tafiya masu tafiye tafiye zuwa wancan wajen wannan country da muka faɗa su Brazil su Colombia da su Mexico a yanzu haka bai kamata mutum ya tafiya zuwa wannan wajejen ba don saboda akwai wannan active transmission akwai wannan zika din a yanzu haka so in dai zai yi mutum ya daina tafiya zuwa wannan kasashe a yanzu haka haka sai lokacin da wannan epidemic din ya kare sai eh, mata masu ciki yana affecting din 'ya'yansu don wannan virus an nuna cewa banda wato mosquito da ke transmitting nashi wato wannan virus yana iya fita daga jikin uwa ya fita cikin ma'aifa ya shiga cikin ɗanta tun ɗan ma ba a haife shi ba shi yasa ga ana haifan wani a yanzu haka a brazil ana haifan 'ya'ya masu ƙaramin kai kansu ɗan ƙanana haka bai fi rabin ainihin kan jinjiri ba kuma da aka samu ya zama kaman kwai kan oval in shape so sai kuma da aka samu cewa mutum baya da hankali sosai yaron sun girma kuma saboda wannan virus din ne da ya shiga daga jikin iyayensu uwaye mata ya shiga cikin su tun suna ciki shi yasa suka fito da irin wannan ciwo din so abin da ake so shine duk wata matan da take da ciki bai kamata ta rika alawin wannan sauro yana cizon ta ba ta ne alamomin farko da za a gane cutar zika a jikin dan adam eh, cutar zika kamar na lasa yadda kika san malaria tun yana zai zo da zazzabi da wani dan ciwon kai so ko a dan amai ciwon jiki haka so su ma haka ne amma na zika sai ka samu cewa akwai wasu ƙurarraji a jikin mutum wanda akwai ƙurarraji masu jajjajaja haka a jikin mutum gaba ta baya ta gaba duka haka ta fiska wani lokaci so shine sai a ce to in an ɗauki jini an gwada sa samu cewa yana da zika to amma yadda ka san malaria haka suke presenti su na zika da na lasa akwai dan wannan rashis wanda ake samu duka a jikin mutum. Dokta Samba Zailani na asibitin koyarwa na jami'ar Abubakar ta fawa balewa da ke nan Bauchi. Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. A gaida Amina Abdullahi Girbo, hukumomi a jihar Neja sun dukufa wajen kokarin da ake yi na raba Najeriya kwata-kwata da cutar shan inna, in ji wakilinmu da ke Mina, Mustapha Nasiru Batsari. Gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello wanda ya kaddamar da aikin ba da rigakafin cutar polio a farkon makon nan da ya gabata ya ce a yanzu haka suna shirin samar da kananan asibitoci a kowace mazaɓa da ke fadin jihar Niger domin tabbatar da rigakafin ya kai kowane lungu na jihar. Muna kokarin kowane ward a Niger su samu asibiti ingantacce wanda ya dace na kula da yara da mata da kuma dai ƙananan ƙananan cutuka. saboda in healthcare na ward na da kyau zai rage nauyi ga general hospital to shi sa muka ga ya kamata mu dawo mu fara abin yadda ya kamata mu yi shi kuma alhamdulahi to akwai wani shiri da kuke na jawo musamman dama na san akwai wannan shirin malaman addinai da kungiyoyi musamman akan polio nan tunda aka bada sanarwar cewa Najeriya babu polio wasu sun dan ja baya wani shiri za ku sake jawo mutane don wayar da kansu cewa eh. akwai sauran rigakafin na yanzu eh Najeriya alhamdulahi ah, an yi wata goma sha tara yanzu babu labarin polio amma ya kamata kuma mu daure mu ah, kan mu bacci kan mu sake saboda ba a so ya dawo ah, za mu ci gaba da shawara da bayani da malamai da sauran kungiyoyi akan karfa a ce don yau ba polio za a ja baya a'a abu ne wanda yake za a mai da hankali kuma a ci gaba da yi To shi ma dai kwamishinan kiwon lafiya na jihar Niger Dr. Mustapha Jibril ya jaddada matsayinsu na ci gaba da ba da gudunmuwar da ake bukata domin aikin rigakafin. amma ba za mu na ba za mu tashi mu tabbatar da cewa duk abin da ya kamata a yi um, abubuwan da ya kamata a ba ma ma'aikata kayan aikinsu um, da kuma irin haɗin kai da ya kamata a ce muna yi da su world health um, organization the united nations children's fund duk dai da suke sa hannu a cikin wannan tafiyan da ake yi ah, mun haɗa kai da su mun tabbatar cewa abin da ake nema an samu a wuraren ehm, aiki din ehm, kuma banda haka banda kafin shan ina ehm, ana ba da na eh, cutar da measles wanda yara suka eh, sani da kuma wadda cututtuka kuma da yawa hada na tarin fika da makamacinsa domin tabbatar da cewa mu sun samu lafiya A can matakin karkara ma shugabanni na iya ƙoƙarinsu wajen faɗakar da al'umma mahimmancin rigakafin in ji shugaban ƙaramar hukumar Kwantagora Alhaji Attahiru Ahmad. Akwai ƙoƙari da muke yi ta fanni daban-daban. Misali ta fannin faɗakarwa na wayar da kan jama'a. Sannan kuma muna kawo hankalinsu ga illan da wannan cuta take yi ga al'umma. saboda haka ta fannin ƙara ma ma'aikata zumma kuma su shiga lungu-lungu da waɗanda kansu bai waye ba su yi ƙoƙari su bi su a hankali ya kasance an jawo ra'ayinsu rigakafin dai ya fi magani kamar yadda hausawa ke cewa mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a nigeria. A gaida Mustapha Nasiru Batsari daga Mina, Ibrahim Alfa Ahmed gare ka. Masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau, amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi nasiru birnin yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau ibrahim alfa ahmed ne ke cewar mu huta lafiya. kalamar so ke da wuyan faɗiwa hakikar so ke da wuyan rabewa kalmar so na da wuyan rabewa ala nazarin so mai rudar na gwagwalwa ala harkar so ta kasannu a sannu ala an so cira ce tafi Ba ala ba kalmar so wuyar faɗiwa hakikar soke da wuyar rabewa yan uwa kalmar soke da wuyar faɗiwa hakikar soke da wuyar a gai da malam iro da tawagashi yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya To barkanku da aiki su Halima. Zargin tursasa saduwa a kan rundunar kiyaye zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ƙara samun rahotannin da ke nuna cewa laifin da ake zarginsu da su ya ƙaru sosai fiye da na shekarar 2014, inda a shekarar 2015 kacal aka sami rahoton cewa an sami irin waɗannan matsala ta saduwa ko kuma cin zarafi kimanin 99, wanda kuma na shekarar ta 2014 guda 80 aka samu. Yankin Difa a jamhuriyar Nijar suna taka rawar ɗaukar nauyin 'yan gudun hijira wanda suka daga, suke daga Najeriya da Nijar a wani sansani na wucin gadi da ke Difa a kan wata babban hanyar zuwa gari gari wadda wurin yana da matukar zafi kasancewar akwai kwalta da kuma zafin rana a wurin. mataram da kadogo ita ce wadda ta bayyana cewa sun taru a wannan wuri sakamakon gudun hijirar da suka yi daga boko haram inda ta ce a tsakar dare aka dirar musu da harbe-harbe inda ta kwashe 'ya'yanta suka gudo wannan wuri na gudun hijira Haka kuma wukar da aka samu shekaru baya da suka gabata sun ta bayyana cewa babu mamaki a sami OJ samson da karin maganar laifin da ake zargin ya aikata tun a shekarar 1994 game da kashe matarsa da wani daban kamar yadda shafin intanet na DMZ ya bayyana. Tattalin arzikin Amurka ya ninninka sakamakon ayyukan da aka samu kimanin 248 wanda hakan ya bayyana cewa Amurka ta samu ci gaba na maganar samar da ayyukan yi da bunƙasar tattalin arziki inda shugaba Obama ya ce ba a wa ƙasar adalci ga 'yan takarar da suke cewa ƙasar na karewa. Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin washinton DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya.